Ishaya Sura sittin da shida Hukunci da kuma bege Ga abin da Ubangiji yana cewa, Sama na ce, duniya ko matashin sawuna, ina gidan da za ku gina mini, ina wurin hutuna zai kasance, ba hannuna ne ya yi dukan waɗannan abubuwa, ta haka suka kasance, in ji Ubangiji, wannan mutum ne nake jin daɗi. shi da yake mai ƙasƙanci da kuma zuciyar yin tuba, yana kuma rawar jiki ga maganata, amma duk ya miƙa hadayar bijimi, yana kama da wanda ya kashe mutum, kuma duk wanda ya miƙa ɗan rago kamar wanda ya karye wuyan kare, duk wanda ya miƙa hadaya ta gari yana kama da wanda ya yi sadakar jinin alade, kuma duk wanda ya ƙone turaren tuni, kamar wanda yake bauta gunki ne, sun zaɓi hanyoyinsu. rayukansu kuma suna jin daɗin abubuwan banƙyamarsu; saboda haka ni ma zan aukar musu da masifa mai zafi in kuma kawo musu abin da suke tsoro, gama sa'ad da na yi kira ba wanda ya amsa, sa'ad da na yi magana ba wanda ya saurara, sun aikata mugunta a idona suka kuma zaɓa abin da ba na jin daɗi. Ku ji maganar Ubangiji, ku da kuke rawar jiki ga maganarsa, uwanku da suke ƙinku. suna kuma ware ku saboda sunana, sun ce, Bari a ɗaukaka Ubangiji, don mu ga farin cikinku, duk da haka za su sha kunya, ku ji wannan hayaniya daga birni, ku ji surutu daga haikali, aman Ubangiji ne, yana saka wa abokan gabansa abin da ya dace da su, kafin naƙuda ya fara mata, ta haihu, kafin zafi ya zo mata, ta haifi ɗa. Wa ya taɓa jin irin wannan abu, wa ya taɓa ganin irin abubuwan nan, za a iya ƙirƙiro ƙasa a rana ɗaya, ko a haifi al'umma farar ɗaya? Duk da haka, da zarar Sihiyona ta fara naƙuda, sai ta haifi ’ya'yanta, zan kai mace har haihuwa, in kuma sa ta kasa haihu, in ji Ubangiji, zan rufe mahaihuwa sa'ad da lokacin haihuwa ya yi, in ji Allahnku. ku yi farin ciki tare da Urushalima, ku kuma yi murna saboda ita, dukanku waɗanda kuke ƙaunarta, ku yi farin ciki matuƙa tare da ita, dukanku waɗanda kuke makoki a kanta, gama za ku tsotsa ku kuma ƙoshi da nonon ta'aziyyata, za ku sha sosai, ku kuma ji daɗin yalwata, gama ga abin da Ubangiji ya faɗa, zan faɗa fadada salama gare ta kamar kogi, wadatar al'ummai kuma kamar rafi mai gudu, za ku tsotsa a kuma riƙe ku a hannunta, ku kuma yi wasa a gwiwoyinta, kamar yadda uwa takan ta'azantar da ɗanta, haka zan ta'azantar da ku, za ku kuma ta'azantu a Urushalima. Sa'ad da kuka ga wannan, zuciyarku za ta yi farin ciki, za ku kuma haɓaka kamar ciyawa, za a sanar da hannun Ubangiji ga bayinsa, amma za a nuna wa maƙiyansa fushinsa, ga shi Ubangiji yana zuwa da wuta. kuma kekunan yaƙinsa suna kama da guguwa; zai sauko da fushinsa da zafi, tsawatawarsa kuma da harsunan wuta, gama da wuta da kuma takobi Ubangiji zai yi hukunci a kan dukan mutane, kuma yawanci za su kasance waɗanda Ubangiji zai kashe, waɗanda suka tsarkake suka kuma tsabtacce kansu don su je lambu, suna bin wannan da yake tsakiya, waɗannan da suke cin naman aladu da ɓeraye da waɗansu abubuwan banƙyama za su sadu da ƙarshensu tare, in ji Ubangiji, ni kuwa saboda ayyukansu da kuma tunaninsu, ina dab da zuwa in tattara dukan al'ummai da harsuna, za su kuwa zo su ga ɗaukakata; zan kafa alama a cikinsu, zan kuma aika waɗansu da suka tsira zuwa al'ummai, zuwa Tarshish. zuwa Libiya da Lidiya, sanannun ’yan aika zuwa Tubal da kuma Girka, da kuma zuwa manisantan tsibirai da ba su taɓa jin labarin sunana ba, ko su ga ɗaukakata, za su yi shelar ɗaukakata a cikin al'ummai, za su kuma dawo da dukan ’yan'uwanku daga dukan al'ummai zuwa dutsena mai tsarki a Urushalima kamar hadaya ga Ubangiji, a kan dawakai a kekunan yaƙi da wagunu da kuma a kan alfadarai da kuma raƙuma, in ji Ubangiji, za su kawo su kamar yadda Isra'ilawa suke kawo hadayun hatsi zuwa haikalin Ubangiji a cikin tsabtatattun kore, zan kuwa zaɓa waɗansunsu kuma su zama firistoci da lawuyawa. in ji Ubangiji, kamar yadda sabuwar duniya da sabuwar sama za su tabbata a gabana, in ji Ubangiji. haka sunanku da zuriyarku za su tabbata, daga wannan sabon wata zuwa wancan, kuma daga wannan Asabaci zuwa wancan, dukan mutane za su zo su rusuna a gabana, in ji Ubangiji, za su kuma fita su ga gawawwakin mutane da suka yi mini tayarwa, tsutsotsin da suke cinsu ba za su taɓa mutuwa ba, balle wutar da take ƙona su ta mutu, za su kuma zama abin ƙyama ga dukan mutane.